Hmm? ce arduna ba sai ce wal'am da ƙasa to tunda da ƙasa aka ambata tun daga ƙasar farko har ƙasar ƙasan ƙasa duka da wani ne da Allah ne wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah yana da iko kan komai da komai wayannan kalmomi ne da muka sha faɗan su kuma kowane musulmi na faɗin wannan inda kai musulmi gaskiya ne kana faɗin wa huwa ala kulli shay'in qadir safiya da barejela Allah ka hana shi ya Allah ka hana shi ya Allah hana shi ya shige ne ka gamun ya watsa a rike wannan mata magani ne na hana kishi ya insha Allah la ilaha illallah wa la sharika la lahu mulku wa lahu al-hamdu wa la ala kulli shay'in qadir subhanallahi imani ya cinye miki kudi to kin ga duk wannan Allahu musa'an da tsoron Allah da fata Allah da kuma maka take ke kare sabon da muka dauka da farko shi na Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisi Imran bin Husayn laysa minna man tatayyara wala man tuqayyira lahu baya tare da wanda ya canfi ko na kama canfi aw hana ko ya mukanci aw tukina lahu ko aka mai mukanci aw tas sihiri aw da lahu ko aka mai sihiri da fata Allah ke yi da bayanan munanan dabi'u subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la anta wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa yi kuma sai sai itatuwa domin magani ko ko a wanda ke ba da labarin abin da zai faru a nan gaba da gai a shi wannan Indiya dai akan haka ya takaita a domin akwai da za kasance su din haka suke suna ba da magunguna to amma kuma suna tare da da kulle to sai ya shiga shi ma babin mai sihiri kenan ko babin buta wa min sharri nafathati fil uqad yana kira wayan su rauhane yana kira wayan su aljanu su mai aiki su mai kaza wannan zai shiga babin dokanci amma kar mutum ya sassabo abu in insha Allah an sha wannan an hada shi da wannan Allah zai bada lafiya wannan ba a ci mai boka ma shi boka zai kasance mafi yawanci aka samu yana mu'amala da aljanu kuma yawanci sai sun kafurce ma Allah suke zama haka sai mutum ya zama kafuri tattagariyar kafuri ya zama baya sallah ko ya dauki mushafi qur'ani a jefa shi a shadda ko kuma a yi rubutun qur'ani da jinin haila kazanta ne haka ko fitsari hada da tawada a yi rubuta mutum irin wannan ruwan to irin aikin boka yake to duk wanda je gurin shi ya gaskata shi da abin da yake fada ya kafarta da kawai ya kafarta da abin da aka saukarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mu dogara ga Allah mu imani ga Allah mu ji tsoron Allah wannan shine mafita ke da insha Allah kuma kai imani da kaddara ka san cewa duk abin da Allah ya ka sai ka same shi ko da duk mutanen duniyar nan za su samu suna so su hana ka to ba su ba sai ka same shi in kuma Allah ya ce ba za ka samu ba shi ke nan duk mutanen duniyar samu su tabbas mutanen duniyar samu su sai ka samu sai ka yi to Allah ba zai sa baraka ba wannan boka shi ne da ke ce yana san ya san abin da zai faru nan yana iddiyayin ilmul ghaib zana a yi magana ta gini da abin da ya shafi zubar da jinin musulmi shi ko malamai gaskiya ne farkon abin da za a fara a sami tsakanin mutane a kan su a ranar kiyama shi ne jini ya eh, wannan tabbatar ce ne a cikin haƙoƙin dan adam awwal ma yuqda bainan nasi fi dima farkon abin da za a fara hukunci tsakankanin Shi ne abin da ya shafi jini wanda a cikin harkokin yan adam ke sannan kuma a cikin harkokin Allah farkon abin da za a fara mana zaɓi shi ne akan sallah wancan na sallah harkokin Allah wannan kuma na a akan jini a zubar da jinin wani ko wani a zubar da jinin wani to a fara bincika irin wannan tuni Allah wa wata ciki cewa mace ce zuwa wannan kayan ta yi da yin mace ne ko namiji mutum ce ya yi zina to alkali ba dama ce to da waye sai ka mana bayani Allah ya kama ka ko sai ita a ce to da waye zina da ke ba ruwan alkali da wannan mu duba hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa hadisin Imran ibn Husayn wata mata daga Juhaina ta zo ce ka kyautata mata fa idza wada'at fa'tini biha in ta hayu ka zo min da ita fa fa'ala shi kuma wali ya kyautata mata kaga sabon manzo Allah ba amma da kai ne sai ka dan daushe ta sai ka ga ya mata muna nan ba sai ji kyautata mata da ta hayu sai dawo da ita annabi sallallahu alaihi wasallam sai umarni a daure ta sosai saboda kar ta yi tsirara gaban mutane sai umarni a jefe ta wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya da wajibi zina ko ba ruwan shi idan ya tace ta yi zina a sayar mata da haddi to ita kawai aka sani ba a san waye zina da ke gobe Al'adu ba da ba shi da dama Ko a kotun duniya kuma kaje za ka yi kayan da kowane duk lauyan duniyar nan ya ce wai sai an gaya sai an faɗi to da waye ta yi zina kafin ba zai iya kawo maka hadisi gobe ba ma kai a ƙanƙanin lokaci insha Allah za ka buge shi da hadisai guda goma sai dai kawai sai yana ta kallon ka ma'iz ibn malik al-aslami wani mutum yana ce mai ma'iz daga kabilar aslam ya zo tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zo fuskanci manzo Allah ce ya rasulullah inni zanaitu ya rasulullah nayi zina ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kautar da kanshi sai sake biyo ta nan da yamma ya rasulullah inni zanaitu annabi sallallahu alaihi wasallam sake kautar da fuskar shi ya sake bin manzo ce fa na yi zina ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce alika junu kai kai mahaukaci ne qala la shi ni ba mahaukaci ba yana da hankali ne ce fa hal ahsanta tambayar da manzo Allah kai mai mai ce da wa hal ahsanta shin ka ka taba yin aure ce ni e. to Allah sai ce idhabu bihi farjuhu kuje kuje be shi kuje ba a tambaya wai tun da ba to sai dai in shi din shi wanda ya zinan ko ita wanda ta yi zinan ita ce ta ce to wani ne ya zina da ita yawa to a lokacin in ita ta tabbatar an yi zina da ita sai ta ce wani ne to za a jira tabbai wani din ka yi zina da wacce kamar da wancan hadisin abu huraira da zai kuma khalid bin wani wasu mutane ne biyu a kona alhaji alhaji ne berdengkur-dengkur yanzu ya dawo kuma hukuncin kazafi to yanzu kin mai kazafi kin ce kuma shi ya zina da kuma shi kuma bai ce bi ba ko bai zaki ba ba to a ba ta bulala tamanin na shi to da wannan kenan ba a tambaya wai mutum ya yi zina to da wa wallahu a'lam sai ba ta karshe rikicewa ita ce rikice ba ta shawarar ta daina haihuwa tsawon wani lokaci shekara uku domin rashin lafiya da ke damunta to a haka kuma ya haɗa mata ba ku da za ta dinga amfani da su waye ba ta shawara likita likita ga sai to bayan tana ga wannan halin sai ta dai ta dai daga nan al'adar ta sai ta ba bayan wasu ni sai ta dinga ga dan wani kuma bai jini jini shi ko ba jini ba amma ba ruwa ba ne to ko duk lokacin da za ya zo mata ba ta jin kamar yadda ta saba jin al'ada na zo mata to waya hukuncin sallah da za ta yi da kuma wannan azumin ta shi ya zama likitan amintacce ne in ya ce a dakatar da haihuwa saboda yana yawan za ta haihu nan gaba za ta yi hallaka babu laifi akwai littafi takaitacce addima'u tabi'iyya lin nisa na Muhammad Musali da Ya yi magana kan wannan wannan abubuwa in dai an tabbatar zai za ta iya hallaka ko zai cutar da ita ta ɗauki ciki to shi ke za a iya dakatar da haihuwa amma haka kawai ba wani cuta ko ta ce ita ba ta so ta haihu wannan bai dace ba haram yanzu wannan jini da yake zuwa mata ba na al'ada ba ne zai zama jini ne kawai na ciwo to irin wannan jini na ciwo ko ruwan nan sai dai ta yi tsaki kawai baya hana azumi baya hana sallah lokacin da za ta yi sallar ta za ta yi ko kunzugu ko ta sa pampas irin wanda take sa ma yara ta yi ta ma sai ta yi kokarin ta sa ke na ce sallan ta kuma sallan ya yi sha amma bayan ta yi tsarki ba Allah wa a ƙarshe ne mutum tafsiri ke sanar da yawa cewa karatun nan fara abubuwan da ne sashi a gidan talabijin da nan da ake da tashar talabijin nan biyu kusa saboda karfe biyar da ke suna yi zuwa ina yake bai lura da ayoyin da ya karanta ba asalin wannan hadisi wannan ladabin ziyara in ka zo don kankani sai ka dashi ka amma ka zo ka manne ka manne ka manne to sai kasance mutum baya a wurin zuwa ka kuma mutum to sai ibn umayr ubayr ibn umayr yake cewa fa akbirina bi a'jaba shay'in ra'aytihi min rasulillah sallallahu alaihi sallam to ki ga mana labarin abinda kika ji kika gani da gurbin manzon Allah sallallahu mafi mamakin Sumpah pekerjaan sai ka samu akwai abin mamaki sosai Allah mai girma da kuka ya halicci sama sannan ya ce mana mutum ba zai duba ba wa ila sama'i kai ka rufi'at ba za ka duba sama da Allah ya ɗaukaka ta ba yanzu duk duniya ka duba ina ginshikin sama yake amma ka duba dan masallacin nan dan masallacin nan sai da me sai da filas ga filas ga sunan kace kace amma ka duba ka duba duk nauyin sama a ina ne aka sa fila na sama babu lalle mu duk wannan akwai ayoyi Allah ba ya mai girma da baka ce amma ba suwa ga mabuta hankali Allah mai girma da baka ce afalam yanzuru ila samai kayfa badainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj bara su duba bara mu duba sama kai kayfa badainaha ya Allah ya gina sama ginin sama bai yi daidai da ginin kowane bature duniyan ba ginin sama bai yi daidai da ginin kowane ɗan adam a duniya duk wani gini da za a yi to na sama ya bambanta da shi a yan kuro ila samai kayfa banaynaha wa zayyannaha sannan kuma ka duba yaya Allah ya kawata sama yaya fitulu suke a cikin sama ana ɗauke ya ka duba yadda Allah ne su ta dashe shi to a nan gurin kuma Allah ce fa Idan qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wa batagu min fadlillah yace me wadhkurullaha kathira sannan abu na tara shine wannan Allah ya ce masu hankali su ne masu ambatan Allah to shin kana cikin masu hankali shin kana ambatan Allah inna fi khalqis samawati wal ardi waqti siffofi kamar goma sha da Allah mai girma da kuka ya ambata siffofin masu hankali to sai mu goyen nan siffofin ba gani ga siffa ta farko alladina yadhkuruna Allah qiyaman sune wanda suke ambatan Allah qiyaman suna tsaye kamar yaya kana tsaye ka ambata Allah a in zaka shigo masallaci ba sai kake shigowa ba a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ku da baki kana ganin ku da baki ko ka yadda da wannan hadisi to mun gode wa Allah wata akhiri sahuri na mu jinkirta sahur kai ma kana jinkirta ko to na karshen ba ka dauke shi wa annaba aymanana ala shamalina fi salah akai da wannan bago to sai dai ka kiyarda gaba daya afatuminuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd ya zaka ku da baki ka jinkirta sahur kuma ka dora ka dora halin da ba ka kawo kuma dukkan annaba ka suke to yanzu an yi kabbaran harama sai me subhanakallahumma wa bihamdika kana yi maka wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka kuma ka ruhi ne a wurinka eh manzon Allah وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد اهق ما قال shi ma duk babu ne du'a'ul qunut mafi yawanci gashi ana tarawih amma ba al-qunut ko me yasa Allahumma hdini fi man hadayt وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الذين يذكرون الله قياما إذا كنت لك بايدا غفرانك الذين يذكرون الله قياما إن أنت مكبرتا بحديث عثمان رضي الله عنه دعوا داود يروي kabarin kaga kenan yana kusa da kabarin an yi tambaya kwanakin baya wani suke fakin can waje wa kafa alaihi sai tsaya kan kabarin sai ce istaghfiru li akhikum wa salu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al ya ce allahumma ighfir lahu allahumma thabbithu allahumma ighfir lahu allahumma kaga duk ya shiga alladhi zaman araka tsayuwa ba mu zuwa yi a tsaye amma kuma ka samu ba kowa kwance ma kai babu la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al wa lahu al wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhina Allah qiyama yana daga cikin min sifati kulli al masu hankali yanzu dan guraren da na ga maka dukkan sauran guraren da aka samu manzon Allah cikin masu wa ƙuruda sannan masu hankali su ne suke ambatan Allah ko suna zaune annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Abdullahi تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا